shekara ta dubu biyu da sha biyar muna kuma cikin littafin da muka fara wancan sati mai suna littijahati muta'addida fi qadiyyati khuruj al-mahdi al a wannan kamar yadda muke bayani littafi ne da zai bayani akan fuskoki daban-daban dangane da fahimtar wato bayyanar al-mahdi wanda ake sauraron bayyanarsa ƙarshen zamani wanda malamai suke da bayani daban-daban wurin ahalin sunna me ake nufi da wannan zuwan nashi yaushe zai zo kuma waye ne shi sannan wurin wanda ba ahalin sunna ba kuma ya suke nufi wannan bincike da muka yi kuma karkashin littafin Muhammad Bello Sheikh Muhammad Bello Allah ya masa rahma a wanda ya yi littafi kira shi alkaulul muktasar fi amrin imam al-mahdi al-muntazar wanda littafi ne ba shi kadai littattafai daban-daban shi kan shi mahaifinsa Uh, ainihin uh, ashek usman bin fodi ya yi littattafai daban-daban kamar yadda za mu ji kan almahadi wannan manya-manyan malamai na bajumai da suka gabata yana da kyau musamman suka ce dangane da wannan matsala to a yau za mu ɗora ne a kan uh, za mu tashi shafi na arba'in inda ake ce almabhasu tsani malhuzatun amma haula hadal mawdu wato ainihin ababen tsokaci muhimmai dangane da wannan tafiya da za ga muke magana almahadi akwai abubuwa da ya kamata mu yi la'akari da su wanda malamai suka faɗi akan duk abin da musamman abin da ya shafi gaibi abin da aka ba da labarin shi zai zo ko kuma ya zo waɗannan abubuwa suna buƙatar shi musulmi mumini ya lura da waɗannan ababen tsokaci ɗin al'ula shine innal ان الملة الإسلامية إما اعتقادية وإما عملية wato yadda aƙidar musulmi take kullum ko dai ya zama bangaren abin da ya shafi aƙida ƙudiri kenan da imani da yarda ta bangaren aƙida ko kuma ya zama ɓangaren aiki abin da za a ce ka yi irin su sallah su azumi su zakka waɗannan ɓangarori biyu duk tare suke tafiya da juna dole ka yadda da abubuwa na itikadi ko da na gaibi ne baka gansu ba da kuma abubuwan da za a ce ka yi inda za ka yi da za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi zakka amma abin da ya shafi aƙida a ce maka ga wani lokaci da wani abu zai bayyana a'a ga wasu alamomi na tashin kiyama da za su faru a'a gasar da za a yi tashin kiyama kaga wannan dan baka gan shi ba ko dan ka ba ce da kai neman kai inkari wannan matsala ce wanda ya cika saboda ka fadli cika biyar هي علم التوحيد وصفات وصول الدين وعمل القلب a التصديق وتسمى أصلية أيك أبن يشافي أكيدا سوني أبن يشافي من توحيدي da abin da ya shafi tauhidi ya shafi zakin Allah sifofinsa abin da ya shafi sunayensa wannan duk bangaren tauhidi usulul din abin da duk ya shafi abin da za a ce maka imani da Allah da mala'iku da duk sauran waɗannan sannan da abin da ya shafi aikin zuciya zuciya ce za ta kudurce ta yadda da abin sannan harshe ya furta zuciya ta kudurce ka yi kirari bai su aikata duk wannan bangare ne na abin da ya shafi wato ake kiran shi wato ainihin bangaren gaskatawa ita kuma gaskatawa malamai sun kare sharhi sun ce tana tare da ikirari in ka gaskata da zuciyarka ka yayi wato furta sannan kuma gabanka su aikata duk bangaren aƙida ne wannan shi ake ce ma wato ainihin asali ma na addini din shi yasa farko kan ce zo musulmi sai an ce mai kulla ilaha illallah muhammadu rasulullah ce ba abin bauta bi cancanta sai Allah kuma nabi muhammadu manzon Allah ne to kaga sai ya yarda da wannan sannan za a ce to zo kai sallah zo kai azumi zo kai kaza zo kai kaza shine asalin addini amma al-amaliya fahiya ما تتعلق بكيفية العمل من من الشرائع ولا كان وتسمى فرعية amma ta bangaren aiki shine abin da yake da ta'alluki da yadda za a yi aiki na ibada wato kaifiyatul amal kenan min shara'i abin da shari'a ta zo da su yi kaza ka je ka yi bari kaza ka bari sannan da kuma wannan bangaren wasu malamin suna kiransa far'iyya kamar wannan ne reshe wancan asali wasu malaman ko suna ganin dukkan asali ne domin sallah in ka ɗauka aiki ce amma ka ga asali ce cikin rukunan musulunci zakka aiki ce asali ce cikin rukunan musulunci azumi ma aiki ne domin za ka tashi daga safi zuwa duk wannan yasa suke cewa da wannan da wancan din duk ana kiran su asaliya far'iyya a cikin ayyuka ne na ahkam din ake iya samun far'i reshe kenan wannan dai wani bayani ne na malamai musamman malaman usul wanda in ka koma za ka ga ɗan sabani tsakaninsu amma mu yanzu nan abin da muke so mu fahimta abin da yake so mu gane shin aƙidar bayyana almahadi da zai zo daga cikin asharatu sa'a a wani bangaren yake bangaren asaliya ne aƙida ce itikadi ne ko ko bangaren aiki ne yana bangaren itikadi tunda annabi ya bada labari ga wasu abubuwa da za su zo alamomin tashin kiyama kafin tashin kiyama din wannan ya zama aqida ka yadda da haka annabi ya da labari yana bangare na gaibi yadda ka yadda da an ba da labari da tashin kiyama zai zo kuma babu shakka to haka ma alamomin tashin kiyama za su babu shakka ka yadda an gane da kyau wannan abin da ake so mu gane kenan wa ilmu tauhid huwa al-ilmu bil aqaid diniya diniyya an al-adillati al wa alayhi fa masailul itiqadi hiya sulbul islam wa asluhul wato shi ilimi na tauhidi wanda kullum malamai za ku ga shi suke ta yawan magana a kai rayuwar manzo da yayi a makka sallallahu alaihi wasallam shekara sha uku mafi yawan magana an yi ta ne akan tauhidi tabbatar da aƙida kenan shi da ce shi al-ilmu bil aqaid diniya ilimi ne da ya shafi aƙidoji na addini alil adillatu likiniya wanda suka gina akan dalili ne kini ba na shakka ba da inda aka ce ma ka yadda da kaza ko da baka gan shi ba na gaibi ne ya wuce ko kuma a nan gaba ka yadda da abin zai faru to lallai wannan abin yana tabbata ne da dalili ne kini ba dalili na shakka ba wannan ana so a rushe maka masu cewa ai maganar almahadi wata magana ce da an ta kai kawo saboda haka kawai a kora ma magana babu ita ko ba haka bane hadisan da suka zo suna magana kan almahadi hadisai ne ingantattu sai yakini malaman hadisi suka tabbatar da su kamar da suka tabbatar da dukkan sauran hadisai na ibada wa alaihi wa masailul itiqadi yasubul islam kenan ɓangaren matsaloli na aƙida na ƙuduri su ne asali su ne ginshiƙi ma da tushe na musulunci wasulhul asil su ne asalin tushe musulunci ɗin yasa ba za ka zo ka ce kai ba ruwanka da wani magana almahadi maganar addajjal maganar a'adawar annabi isa waɗannan maganganu ma a daina a'a tunda annabi ya yi maganar sahabbai suka yi tabi'ai suka yi malamai kamar da zamu ji nan gaba ba wani zamani da ya zo malaman zamanin suka wuce face sun rubutu sun magana a kai to dole ne ka yi da wannan wa biha yamtazu mu'min min al-kafiri da bangaren aqida ne wato shi waɗannan ababan mumini yake bambanta da kafiri wa sahabul janna min ashabil jahim da wannan bangaren ne ma'abuta aljanna suke bambata da ma'abuta jahim Allah ya tsare mu ita ce wutar kenan wannan tsokaci na farko kenan الثانية ملحوظة تبيو شين إن المسائل العلمية الخبرية مما ابتلى الله به عباده wato abin da ya shafi matsaloli na ilimi na na wato ainihin ilmiya alkhabariya abin da ya shafi matsala ta ilimi da za a ba da labari a ce kaza ya faru ko ko kaza zai faru wannan matsala ce ta ilimi da Allah ke jarabta bayansa da shi ya ba da wani labari na ilimi kaza zai faru bayan za su yi duk ko za su yi musu za ku yi inkari almahadi zai bayyana ko ba zai bayyana ba a dajjal zai zo ya ajuju wa ma'ajuju wa duk waɗannan sharatu sa'a wani abu ne na ilimi da Allah ke jarabta bayin shi saboda mai hina imanahum dan ya jarabci imanin su wa yumayyiz al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya tantance tsakanin wato mummuna da kyakkyawa wanda za su imani da sun ji annabi ya faɗi magana ingantacciya su yadda da ita Allah ya faɗi cikin Qur'ani su yarda wanda suke cikin zuciyarsu da tsatsa akwai wani abu na tabo na munafunci ko kafirci ana faɗi sai zuciyar ce ta kai kawo shi yasa Allah ke bayanin wani labari na ilimi na gaibi na abin da kila wani ba kasafai zai yadda ba wasaliku min al-kadhibi dan a tantance tsakanin mai gaskatawa da mai karyata kun ga matsala wato mulahaza kibi kenan Allah yakan ba da labarin wasu abubuwa ko annabi ya bayar da ilimi kawai dan a garabta bayi domin lokacin da annabi ya ba da labarin ya Isra'ila Miraji ko ya ake wasu kaga sun yadda amma abubakar shi yasa annabi ya kira shi ana ba shi labari ya ce shi ya faɗi aka ce eh ya ce ya yadda saboda ya san annabi ba zai karya ba ya yadda da duk abin da annabi ya faɗi shine la yadda hawa in huwa illa wahayin yuha to kaga wannan ibtila'i ne Allah ya bada labarin wani abu ya faru ko zai faru dan ya jarabta bayansa asali samul malhuza ta uku wato ainihin tanazu'u salafi fi kathirin min masail al-ahkam an sami ja'in ja da fada in fada dangane da salafus salih da yawa a cikin matsaloli na hukunce hukunce ya ولم يتنازعوا بحمد الله في أصول التوحيد أما بعتبر سامو a أصول التوحيد abin da ya shafi aƙida ƙuduri a samun cewa salafu salih sun saba ba an gane da kyau in an ce salafu salih ana nufin sahabbai tabi'ai atba waɗannan su ne wanda annabi ke cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to ka sami tsakanin imamu malik da imamu shafi'i su saba a wata matsala ta hukunci wannan yazo ya ce farillan sallah kaza ne wannan ya ce kaza ne adadin bai kai na wancan ba wancan ce sunoni kaza kowa gwargwadon yadda ya hangi na soshi ya harare su ya fitar da hukuncinsa Kuna an sami safani anan amma a bangaren aqida kuduri ba inda za ka ji an ce ma imamu shafi'i ya saba ma imam abu hanifa abu hanifa ya saba ma imam malik babu wannan abada kun gane ne kyau saboda haka yace bal azbatuha wa saddaqu biha a duk abin da ya shafi bangaren itikadi sun tabbatar da wannan kuma sun gaskata bi ghairi tawilin wala tabdilin wala takdibin ba tare da wato sun ma abin tawili ba shine a bokara abu a bashi wata ma'ana ta daban ga inda ya dosa sai a bankara shi a bashi wani fassara ta daban ba sa wannan bangaren tauhidi ko kuma su baddala su cire su ce kaza ko kuma su karyata ba sa wannan wa mu, ah wato fa ahlus sunnati wal jamaa masu wannan aƙida su ake kira ahlus sunnati wal jamaa ba su taɓa ɓatin safawa ɓangaren aƙida ba tun daga kan sahabbai in ka taho tarihi bangaren tabi'ai atba'u tabi har har zamanin nan namu na yau ba za ka taɓa ji an saba bangaren aƙida ba yau wani zai ce maka da inda ka ji sai dai a iya samu abin da yake ce mazallatul kada malami na cikin tafiya yana ta abubuwa na aƙida na sunna sai kaga kafa shi ta dan zami zamewa kuwa yan uwansa malaman suna ba za su bar shi ba sai kaga an yi rubutu an yi bayani saboda su ahli suna ba gada kungiya kungiya cewa ne kaza ba daidai a rufa mashi asiri a'a yana yi in ya kauce yanzu zaka ga rubutu da bayani dan ai bayanin gaskiya din an fahimta da kyau wannan su ake kira ahlus sunna khilafan li ahli bid'ah wal iftira sabanin ahlul bid'ah sune yan bid'a da wanda suke rarraba kan al'umma sune wato waɗannan su kan zaka ga a aqida sun sha bamban kamar yadda zamu ji kuma yadda muka ji mun karanta ko da yake ba anan bane littafi al-qidatu wasidiyya mun ji suwaye murji'a suwaye khawari suwaye mu'tazila suwaye ne jabariya suwaye shi'a duk waɗannan gaba ɗaya khilafa ne da ahli sunnati wal jama'a za ka ga akan abubuwa na aqida inda ahli sunna suka dosa su inda suka dosa daban kamar yadda zamu ji yadda shi'a suke dangane da almahadiya suke fahimta shi kamar yadda zamu ji kan mu'tazila to kaga su ahli sunna ba haka suke ba Wani ita ce Marguza. qala al-hafiz fil fath muka ce al-hafiz fil fath muna nabin wakilan ibn hajar al-asqalani ne shahararren duk da aka ce al-hafiz wurin malaman hadisi aka yi shiru to shi Allah ya ba wannan falala shi ake nufi kawai kamar aka ce qala abdullah a cikin sahabbai aka yi shiru ake nufi abdullahi dan mas'ud haka za ka ga malamai suke da irin wannan wato ainihin abin nan ɗinsu su malamai ɗin sai ka shiga cikinsu za ka sani. yanzu suka ce al hafizu suke shiru suna nufin ibn hajar rahimahullah bi sharhi bi sharhi da hadisin huzaifa yazo yi ma hadisin huzaifa sharhi yace wato talzamu jama'atul muslimina wa imamahum kalizanci jama'ar musulmi da shugabanninsu wato da shugabansu kar ka falle masa an ce ga musulmi ga tafiyarsu ga shugabansu to kai kar ka falle ka kuma waje da. shi ake kira hawarizanci. kar ka yadda kai wannan yace wa yukhadhu minhu dhamma man ja'ala lid-din aslan khilaf al-kitab wa sunnah a wannan sharhi nashi sai yake nuna shi wannan magana shi wa kenan ibn hajar yace an fahimta daga wannan hadisi da aka ce kalizimci wa kenan kalizimci ko kuma shi da ya faɗi wannan magana shi ibn hajar yake ma hadisin huzaifa sharhi abinda za a fahimta daga maganarsa zargin wanda suke sanya asalin addini shine a saba ma Qur'ani da Sunna na ji muku wannan magana ba akwai wanda suke ce akwai ilimin zahiri akwai ilimin me batini da ilimin da zaka ce Allah ya ce annabi ya ce wannan shine ilimin me zahiri wanda kuma ba wannan ba ba Qur'ani ba nasi ba na hadisi shine ilimin batini in aka yi maganar da zaka ji kai hankalin ma ba zai yadda ba balle nasi in ka kasa fahimta sai ai ba za ka fahimta ba da kai kana da ilimin zahiri ne ko amma shi da ya faɗi magana ya faɗe ta ne karkashin ilimin baɗi. shi ko ne ilimin baɗi ne sabanin Qur'ani ne da da sunna kun gane idan wannan muna fahimtar cewa kullum ka jama'a ta ahli sunna in an ce ana magana al-mahdi to ka saurara ka tsaya lalle ka karanta ya ahli sunna suka fahimci almahadi ya suka fahimce shi kai ma ka tafi fahimta ka akan haka kar ka yadda musamman wannan zamanin da ake tallata shi'anci a wannan cikin al'umma tamu kuma a ciki akwai magana almahadi nasu a arrabi'a almalhuza arrabi'a kenan tsokaci na hudu da ya kamata mu fahimta shine man sha'u fasadil umami wal adyani innama huwa fi taqdimir ra'ayi alal wahyi inda aka samo asalin da tushen bacin al'umma da addini na musulunci yadda aka rusa shi da ma duk wani abu da za a ce addini ne wannan tushen shi ya samu ne ta ɓangaren gabatar da ra'ayi akan wahayi a ce Allah ya ce kai kuma ka ce ka ce ko kuma wanan ka ya ce ko shehin ka ya ce ana Allah ya ce ko kuma annabi ya ce misali mu ɗau misali ɗaya a zo a ce maka ga ga talatin da annabi ya koya musu habbansa lokacin da aya ta sauka ko ya aya take inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ko kaga umarni ya zo ku wanda kuka imani kuma kuma zo salati annabi ya shiru sahabbai suka shiru suka zo wurin shi suka ce ya rasulullah mun sai da muke maka sallama mun sani ka amma ga umarni ya zo mai maka salati ya za mu maka shi ma ya shiru ba amsa sai da aka dau tsawon lokaci sannan ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim har zuwa karshen salatul ibrahimiyya ruwayoyin shi daban-daban wajen ruwaya bakwai mana almani ya tabbatar cikin sifatu na nabi to sai ka ce mutum ga fa salati mai wanda yake da sitanki na manzo wanda da Allah ya ce ai mai salati shi ma ya jira sai da aka gaya mai gaya masa kai kuma sai ka zo ka ci to ga salati fati to Allah a nan mai ka gabatar ra'ayinka ka gabatar ka gabatar ko wahayi ka gabatar ni wahayi na gabatar maka kai kuma ka gabatar man da ra'ayi domin salatu fati ba cikin bukhari ba cikin muslim duk kutubu sita din nan babu musannafat babu dukka sunan babu ki inda ka tafi ba hadisin da zai ce maka gashi ruwaya ce annabi ya ce ai mai salati kuma ga nafazin salatin to dan me yasa to shi ne ka ce asali ka fahimta tushen lalata addini da rusa shi shi ne gabatar da san rai da ra'ayi akan wahayi inda duk za mu tsaya gaba ɗaya mu musulmi da muke da awar musulunci akan me Allah ya ce da manzansa ya magabatar da suka fahimta babu yadda za a yi wannan su gaba zo nan su yamma ba da za mu sami yan shi'a ba da za mu sami khawarijawa ba da za mu sami duk wannan fitintinin duk maganar mu ɗaya ce Allah ya ce annabi ya ce in muka saba mai aka ce fa in tuna zatin bishai shay tu ila Allah ba magana ne in makale mu ra'ayina kamar a'a sai mu dawo mu abin zuwa ne Allah ya ce mu zuci kuna fahimta shi ne mu lura da kyau duk abin da ba magana almahali kaɗai ba dukkan abubuwa tushen da yasa kaga ana cece ku ce wance gaba wance yamma magana ne na wanda ya ce Allah ya ce wancan kuma ya gabatar da sanansa wal hawa ala shar'i a gabatar da son zuciya akan shari'a ga tsarin Allah kai kuma ka ce ga tsarin ka na son zuciyarka wal aqli ala naqli ko a gabatar da ne al aqal hankali da tunani akan naqal al naqal shine annas kenan a yadda nasi yace kai kuma ka ce a'a annabi ya ce in kana cin abinci kuda wabi zo ya auka maka dulma ya shi ciki sannan ka tsame shi ka ci gaba da ci abincin ka ba abin da zai same ka wannan menene wannan shine annaqam shine nassi kai kuma sai kai tsalla waje daya ka ce kai wannan disease ya ɗauka ko da yana ɗauke da kwanan cuta sannan kuma yau ka zo ka ce ma tsara dilmu ya shi kuma in ci gaba da cin abincin wannan ya saba ma hankali hankalinka kenan kai tun da ne nassin gunassin annabi ya saba ma hankalinka to wane za ka ɗauka sai kai walce kali da maganar manzo sai ka tafi da hankalinka to kaga ka kaddamar da al'aqalu ala nakali shi kuwa ibn taymiya cewa ya lafiyayyen hankali bai saba ma lafiyayyen nassi in dai nassi ingantacce ne magana annabi hankalinka gara yake to ana faɗi fahimta ka ba musu ka ba ah. in ya saba ma hankalinka da tunani sai ka fahimci akwai abubuwan da hankalinka ba zai iya ganowa ba abin da ake so ka sallama ka yadda tunda wanda ya faɗi maganar wanda la tiku ne anil hawa ah. in ko illa wahayin yuha wannan misalan suna nan da yawa a zo a ce maka mace bai kamata ta tafi ita kaɗai ba sai ka kawo hankalin ka ce to me mota za ta shiga ta ja AC ta rufe kawai sai iyakon daga iyakon sai jirgi sai sai menene australia ko ina ne ji can ma a tare ta iyakon menene matsala ita kadai ko wancan zamanin an ce maka annabi ya hana shi kai tawilin nassin ka ce ai lokacin tafiya yake akan raƙuma a cikin jeji da su kura da su zaki shi yasa annabi ya hana amma yanzu tunda an sami yanayi na yau ya halatta mace ta tafiya ita kadai a nan ka tafi a kan abin da annabi ya faɗi ko kuwa ka rushe duk wannan shi yasa sai ka yi nan ni kuma in nan ya abin da annabi ya faɗi ina nan a kai ya kuma yanzu ka idan Allah za mu haɗu wannan shine mansha shine abin da ya haifar da kaga al'ummar musulmi sun kasa su zama abu guda a yau ba da za a yi kai ka tafi kan nasi shi kuma ya a ce kuma dole za ku haɗu ina za ku haɗu dole sai ya dawo ya bi abin da nasi ya ce sannan za ku ina fata ana gane min an fidati haula'i al-mubtadi'a fil qadim wal hadith al-mutazilatu al-qudama wal qalaniyun al mu'asiru. daga cikin misalai na yan bid'a wanda suke jama mutane irin wannan abubuwan a da can da wannan zamanin a namu yau suna al-mutazila in ka dauki al-mutazila da haka ake kiransu zamanin can magabata tun waɗancan karnoni wanda suke kaddamar da hankalinsu a kan nasi mutazila hatta imani da Allah ba su gina shi akan nasi ba sai akan hankali kuna fahimta da kyau duk wani abu su za su gina shi akan hankali ya yadda in bai yadda ba to a nasi a ture shi kawai a yau kuma ana kiran su al'alamiyun masu amfani da hankali kenan suna nan katabilin su masar za a ga suna rubuce-rubuce saboda munan ba ma ilimin Ka kaga mutum ya rubutu duk ya rushe hadisai mana ayo wasu ya yi masu tawili saboda hankalin shi shi bai yadda ba a kalani ne amfani yake da hankali yana gabatar da shi a kallasi shi ko hankali lallai ana amfani da shi shi hankali lafiyayye yana fahimtar nasi wanda yake ingantacce in ka ga bai fahimta ba to nassin shi kai shi ba lafiye ba ne yanzu ya ka maka hadisi wanda ka san za'izi ne da jin karatun za ka ga lallai wannan magana ba ta mazo bace hankalin kama zai iya hararo wannan an fahimta da kyau ko yanzu kamar wanda zai ce yake a ce wai annabi ya ce man ko wato ainihin man hajja falam yuzuni faqad jafai wanda biye hajji bai ziyarce ne ba to yayi man jafai kaga kamar an wajabta ziyara da kamar yadda hajji take wajibi kenan wanda hajji gaba ɗaya da annabi ya koyar daga farkon ta har ƙarshe ba ta da alaka da ziyara ko akwai tun daga farko dillin tafi hajji da zaka karanta da wanda suke safarar an yi su da wanda aka yi cikin littattafai ba da zaka ga an ce maka ziyara wani rukuni ne na aikin hajji ko akwai amma sai ka kirkiri hadisi aka jingina ma manzo saboda wanda suka yi ɗansu da tasu manufar daban haka za ka yi ta jin irin hadisai mawudu'ai yanzu wanda za a ce maka al'aqilu man bada bi nafsihi wa annabi ya ce mai hankali in ana rabo wanda ya fara da shi dan Allah da za ka ji gina wani wannan magana ana rabo za a raba sai sai in fara ba kai na fi kusa na ma'ana in ya kare ni dai na samu wannan ita ce da biyar annabi ka jingina ma annabi wannan magana wannan Sune ne akalami wanda suke za ka ga nassi suke gabatarwa kan abin nan to wana cikin abubuwan da suka ja abin da suke faruwa tsakanin musulmi waɗannan abubuwan alhamisa malhuza ta biyar shine ma salima fi dinihi illa man sallama lillah ba wanda zai samu wato ya kubuta daga al'amarin addinin shi sai wanda ainihin ya sallama ma Allah duk abin da Allah ya ce manzon sa ya ce to ka ce kam an wada a can amma yadda sahabbai suke kada mutum ya je ɗauɗau tsari irin na ku su ne da aka ce musu ku bi ku ji ku bi su me suka ce sami'na wa mun ji amma ba za mu ji ba to duk wanda zai zama yana so ya sami ku kuce a harka addini to kar ka ce kai da ra'ayinka kuma ka ra'ayinka za ce a'a da san zuciyarka san zuciyarka za ka ga abin da Allah ya ce da manzo ka rika jaƙin jaƙe musu ba daidai bane in kana so ku sami zaman lafiya da ku kubuta to ka sallama ma Allah sannan wa li rasulihi kuma ka sallama ma manzo suna sallam wa raj'a wa tu'anihi wa raj'a ilma mashtabaha alaihi ila alihi kuma ka mayar da ilimin duk abin da ya rikice maka zuwa ga masaninsa domin me annabi cewa innal halala bayyinun وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ko halal karara take haramun ma karara amma akwai wasu abubuwa masu rikitarwa la ya'lamu hunna kathiran min an-nas da yawa daga cikin mutane ba san su ba kaga ashe akwai kalilan da suke mai kenan san su kaga abin da ka kasa fahimta na karara kowa ya san riba kowa ya san zina haramun ci kowa ya san biya ga iyaye menene wajibi ne kowa ya san ka ɗebo ruwa na tsaye ka sha menene halar duk abubuwa ma giya ka ɗauka ka sha mai ciki to kaga mutum wai ya ce maka don ya halatta giya ya ce ai al'amarin wannan kofin in aka zuba masa abin da aka zuba masa to ya danganta ga niyyar da kai ka sha wannan abin da ke ci masu fai wannan suke cewa suna da ilmul batin a fa cikin littafin sai rubuta wannan shi yasa sai ga mutum ya sha giya ya takel ba abin da ya damu saboda me ga wannan bayan da aka yi mai cewa abin da ke cikin kofin nan na cikin to niyyar da ka sha a haka zai tafi mana in ruwa ne ka sha to ruwa in kuma giya ce ka ce kai ruwa ka sha ba giya ba to shi kenan ba giya ka sha ba amma ka ce in ma ruwa ne ka ce giya to wai giya ka sha wani irin bayani ne wannan wani nasu ake wannan bayani kawai saboda son zuciya a halaka mutane su su auka muharamu. ko ba haka ake bane in mutum ya je yana barna kai kake ganin yana barna amma shi yana wani matsayin da shi ba barna yake ba to shi yasa ya ɗan uwa duk abin da ya rikice maka baka gane ba shi yasa ake so yadda sahabbai suke da babban malamin su shine manzo sallallahu alaihi wasallam masa gaban kansu tabi'ai suke da manyan malaman su sune sahabbai atba ga tabi'ai har to haka ko shi karka yadda ka ce kai ne malamin kanka saboda ga yadda aka raba akwai abin da ke karara za ka gane shi halal ne ko haram akwai abin da zai rikice maka ko shi yasa ka koma ga masanin wannan qala al-muwaffaq abu muhammad al-maqdisi fi lum'ati al-i'tiqad mato wannan abu muhammad al-maqdisi mai littafin wannan lum'ati al-i'tiqad shi ma littafi mun karanta shi a daurori da muke yi littafi ne da ya shafi aqidar sallah a cikin yake cewa wa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahha bihi naqal anhu fi ma shahidnahu aw ghaba anna wa na'lamu annahu haqqun wa silikun wa sawa'un fi dhalika ma aqalnahu aw jahilnahu wa lam natale ala haqiqatihi ma'ana aw ala haqiqati ma'ana mislu hadith al-isra' wal mi'raj wannan babban malami a littafin sai ke cewa ya wajaba yin imani da duk abin da manzo sallallahu ya ba da labari da shi wa sahabihin naqal an kuma ya inganta wannan maganar maganar manzo ce an ciro ta takici to ya wajaba ga dukkan musulmi imani da wannan zancen fi ma shahidnahu na abin da muka shaida muka gan shi karara aw ghaba anna ko kuma ya kuyan mana kamar yanzu maganar almahdi da muke magana ce karara ko magana ce koyya wayaya eh, dan magana shi ta nan gaba abin zai faru muna ganewa magana ya ajuju wa wa wannan dajjal magana wa duk waɗannan magana ne na gaibi saboda haka wajibi da ne bai bada labari kuma ya inganta labarin mu yadda da wannan wa na'lamu annahu haqqun wa sidiqun mu sani lallai gaskiya ce abin da annabi ya faɗi din wannan abin shi ma gaskiya ne sannan kuma har wa yau da sidiqun wa sawabun fi zalika ma aqallahu aw jahillahu daidai ne abin da annabi ya da labarin ingantacce abin nan a mun mun hankalce shi mun gane shi ko kuma jahilnahu ko mun jahilce shi domin akwai abin da hankalin zai fahimta akwai abin da hankalinka abin da yake so ya sallama yi kawai an gane da kyau Ya yace walam natsale ala haqiqati ma'anahu ba mu iya tsinkayo haƙiƙanin ma'anar abin ba amma dai annabi ya da labari sai mana misali da me yace kamar hadisin al-Isra'i wal Mi'raj ko ko ya sai Isra'i wal Mi'raj dare annabi dare Jibril ya zo mai ya dauke suka tafi masjid abin masjid Aqsa tsakanin shi da Makka tafiyar wata ne akalla sai gashi tafiya irin ta kasa a dare ɗaya an yi kun gane da kyau sannan daga nan kuma ke sama da shi ta ɗaya ta biyu ta uku har aka je su lafi muntaha shi ma jibril ya ce ni iyakaci na nan annabi ya ci gaba ya je munajati da mahalici subhanahu ta'ala ya karɓo sallah farlancin sallah hadisi ne dogo kun san shi duk a cikin dare ɗaya aka wannan da baban da annabi ya gani kuma da ya zo yana ba da labari mutanen makka suna ɗaukar hanya su tafi zuwa sham su tafi haccan ɗin inda inda abin da yake masjid aka sa annabi ya rika ba su labarin abin da ya gani a hanya wanda suka sani kuna fahimta da kyau wannan idan ka ce hankalinka za ka sa kuma a ruwayan nan magana ingantaccen shine annabi an yi tafiyar nan da shi da ainihin ruhin shi da jikinsa gaba ɗaya wai ba wai magana ce kawai da mafarki ba an nuna ma yana kwance a gidansa a makka kawai dai a mafarki ga abin da gani a'a da jikinsa da ruhinsa don hankali za ka sa dan uwa daga nan zuwa kaduna cikin dare mutum ya je ya dawo ya ba da labari ba ma wannan zuwa sama har ma inda shi ma dudu ne yake tsayawa duk ya je in hankali za ka sa za ka imani haka dole ne ka sallama tunda ne ya da labari an yi wannan dan a jarraba al'umma a ga imanin su kun gane da kyau sai ce wa min zalika asharatu sa'a daga cikin wannan akwai me alamomin tashin kiyama duk suna wannan bangaren misal khurujil dajjal wa nuzul isa ibn maryam alaihi salam wato haka nan misalin wato ainihin bayyana dajjal khurujil dajjal ai ma magana ne na gaibi ko haka nan saukar annabi isa alaihi salam a yaqtuluhu in ya sauka lokacin zai kashe shi da jan din wa khuruju ya ajuj wa majuj da bayyanar ya ajuj wa majuj su ma da za su fita wa khuruju dabba da bayyanar ita ma dabba da za ta fito wa tulu'i shamsi min maghribiha da hudu wa rana daga mafadarta wa ashbahu zalika mimma sahabihi naqal da makamantan waɗannan abubuwa na gaibi da annabi ba da labari wanda ya inganta an ciro wannan magana daga manzo wajibi ne mu yadda mu ji wannan magana ce ta shi Muhammad al-Maqdisi wanda yake da al-Mu'tasil yake kadi yace kan haka nan ka khurujul mahdi al-muntazar haka nan bayyana shi ma al-mahdi wanda yake jiran zuwan shi qala ta'ala wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda duk manzo ya zo muku da shi mai Allah ya ce ku riƙe shi na gaibi ne na zahiri kun gani na wani abu ya ba ku labari ba ku ga lokacin ba ba ku to dole ku karɓa wa ma na hakum an kwantahum abin da kuma ya hade ku ku hannu so da haka imani yana cikin ne imani da manzo imani da wannan shine mulahaza ta ƙarshe yace a sadisa al-malhuza as-sadisa kenan lokaci na shida waɗannan abubuwan in ka kiyaye su babu yadda za ka taɓa wuka ma harka bid'a duk wata hanya ta in bida zaka ga ba ka ba ta domin wannan guda shida da za a lissafa ka lissafa rashin fahimtar su shi ke sabbaba ka tsinci kanka ko ya tsinci kanshi can a harkar da take ba ta suna ba ne abu na shida kullu hadisin saha isnaduhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fal imanu bihi wajibun ala kulli dukkan wani hadisi da sanadin sa ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga annabi yake to yin imani da wannan hadisin wajibi ne ga dukkan musulmi kakaf gaba daya bayan da za ka lokaci a yi hadisai zan rika masu ke. wanda suka yi daidai da fahimta ta da na zan yadda haka wani ke cewa ya yi sunna sunna tana da yawa kawai ya yaushe yau bidan da za ka iya sunnan manzo kai dai ka tsantsanci abin da za ka iya kai wannan magana ba daidai ba ce yanzu muka karanta wa ma kuma rasulu wa ma hakun anhu fantahu aka zo aka rushe abuwa na sunna sai a ce ai da wanda an ce abu sunna ne ma'ana ba wajibi ne kira. in ka ga dama kai in ka ga dama kuma ka tattara shi ka watsar wannan kuskure ne duk hadisin da ya inganta daga manzo wajibi mu imani da hadisin daga ci akwai hadisai na almahdi za mu karanta sunan gaba وذلك من تحقيق الشهادة لأن Kuma رسول yana daga cikin tabbatar da shaida wanda ودا kai cewa la ilaha illallah sannan na shaida ka shaida Muhammadu Da yaddanka da Muhammadu Rasulullah amma baka yarda da maganar da ya faɗi ta hadisi ba to ba a same ta haƙiƙi na shaida ka ga annabi manzon Allah bani. sai ka da duk labarin da ya bayar ingantacce ka da wannan sannan shaida ka ta tabbata cewa shi manzo Allah ne wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa yu'minu bi wa lima jitu bi har wa yau ya inganta a cikin hadisi a nan wasallam yana cewa an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida ba abin bautawa bisa canta sai Allah sannan kuma wa yu'minu bi sai sun yi imani da ni wa bima ji'tu bihi kuma sai sun yi imani da abin da nazo da shi a kasance za ku ga an sa bukhari kuma an sa muslim to lafazin da muke amfani da shi anan lafazin muslim ne da ka koma cikin su a inda za ka ga lafazin eh, yadda yake nan anan lafazin muslim ne lafazin da yake cikin muslim wato bukhari ba akwai bambancin wannan lafazin saboda haka sai ka sa cikin bracket daga can inda aka sa bukhari nan ka soke saboda ba shi ciki za mu cire shi daga cikin rafaran ka bar shi hadisin musulun ne kuma dukkan mun yadda hadisin ne zuwa cikin musulun ya ingantacce wa ya zo cikin bukhari amma ba yadda lafazin yake ba anan wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi wannan lafazi ne na musulun sai sun yi imani da ni kuma sai sun yi imani da abin da na zo da shi annabi ya zo da qur'ani ya zo da sunna haka yace laqad utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu hakika an bani qur'ani da kucin qur'ani tare da shi me kwatankwacin sa shine sunna da hadisin da aka ce ya bari wajibi mu imani da shi fa idza fa'alu zalika asmu minni dima'ahum idan musulmi suka aikata haka lallai jinin su ya tsari daga gare ni har wa yau wa amwalahum dukiyarsu ma ta tsaro illa bi haqqiha ta yadda haƙƙinta kamar zakka an ce a bayar an yi to yadda ƙarfin musulunci da daula irin ta musulunci za a zo maka dole ka baya in ka ƙi za a hukunta kuma karɓa da ƙarfin tsiya Haka illa bi haƙƙi haƙƙi nan ko ko kuma a ita kalmar shahada ɗin guda biyu illa bi ha, wani ya zo ya warware su kenan ya nuna shi bai da to shi kenan wannan za a taɓa jininsa shi yasa abubakar lokacin da ya yaƙi mani zakka umar ya ce ma ya za ka yaƙi wanda ke cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah yace ya ba zan yaƙi wanda man farraka bai da salati wa zakka ya ba zan yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ba ai Allah cewa yake aqimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka ya tsaye da sallah kuma yake ba da zakka ya raba ko ba raba ba daga nan Umar ya fahimta Allah ya bude kirjin shi duk sahabbai suke faɗi kakkam din su aka je aka yaƙi wanda suka hana zakka zamanin Abubakar Allah ya kara musu yarda ana fahimta da kyau wa hisabuhum ala Allah sannan duk wanda ya yadda da musulunci kalmar shahada ya yadda da wato manzancin manzo ya karbi duk abin da ya zo da shi to shi kenan kuma sauran abin da yake na hisabin na wurin Allah in yana zuwa ko na wani abu safarin musulunci wannan shi ya jiyo shi ya sani da zahiri ake amfani a shari'a ba a amfani da abin da yake a boye an gane wannan mafasi kenan sai mu tafi bincike na uku karkashin wannan fasali din ذكر اهتمام العلماء بموضوع المهدي قديما وحديثا bayan mun gama wancan tsokaci kamar shimfiɗa ci ɗan uwa don mai so ya tsaya kan man dai na sunna to ya la'akari da tsokacin can da muka yi ya kula da su in sha Allah ba za ka tsinci kanka harka bid'a ba sai mu dawo magana ne da muke ta mawdu'i na almahadi har yau cewa wato damuwar malamai da wannan tafin na almahadi da kuma damuwarsu tun malamai na da da kuma yanzu mu ji shin magana kan almahadi sabuwar magana ce ko ko a'a magana ce tsohuwa ba sabuwa ba malamai na da da na yanzu dukkan su sun tattauna akan wannan matsala saboda haka bai kamata mu ma mu bace mu tattauna ta ba wa kad sanada al-ulama'u asma' as-sahabati alladhina rawu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadith al-mahdi haisu balaga adaduhum na sahabiyya malamai mabuta ilimi sun koro sunayen sahabbai wanda suka rawaito hadisan almahadi kadai ruwaya wacce in aka tafi za a je sahabi ya ta daban-daban sai da suka faɗa hadin wato sahabi talatin duk sahabban nan talatin sun yi ruwaya wacce take nuna cewa wannan sahabi ruwa da ruwayar hadisi na almahadi منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والحسين بن علي وأم سلمة وأم حبيبة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وقد ذكرهم الدكتور محمد إسماعيل المقدم في كتابه المهدي حتى وصل عددهم إلى ثلاثين na ga bayan fasarin wata suna wannan sabon ba duk san su sanannu ne to nan saboda takaitawa magana ce ake so a takaita ta kar abin ya faɗi shi wani da ya tashi binciken duk sai da ya jero sunan sahabban nan guda talatin an gane da kyau in kana so sai ka koma cikin littafin sa mai suna wato almahadi wa fiqh wa sa'a shafi na 63 za ka ga jerin sunayen sahabban nan gaba daya amma nan mun faɗa maka wasu ne daga ciki dukkan sai mu ce radiyallahu anhum wa an sa'ir sahabati jama'i. sahabban nan Allah ya kara musu yarda da dukkan sauran sahabbai wanda ba faɗi ba Allah ya kare da gare su wa kad istaqra'a shaykh Abdul Muhsin al-Abbad في رجه والغمار في wafiha المنتظر وفيها الصحيح والحسن والضعيف كما هو معلوم har wa yau wani malami mai suna wato abdulmusulun abbas hafizahullah dan a sani na har yau yana nan da rai shi na cikin wanda suka karantar da mu ya karantar da mu sai musulun a jami'a ta musulunci babban malami ne yana da kujerarsa a harami na ainihin madina yana da ilimin gaske ba shi ba ƴaƴan shi ma a yanzu suna da ilimi mai yawan gaske manya manya ne a harkar ilimi wannan malamin ya yi littafi ya wato kira shi rad za mu karanta shi gaba fiye da wannan bayanin shi ma a littafin shi ya bibi waɗannan sahabbai da ruwayar da sanadin da komai da jingina hadisin zuwa gare su dalla dalla domin malamin hadisi ne haka nan shi ma umari a cikin littafin sama mai sura al-mahdi muntazam shi ma har waye in ka koma cikin can ƙasa don muna yin bayani na inda ake ciro magana ko shi wancan malami namu almusi wato uh, abdulmusin abbas littafin sunansa a radda alaman kazzaba ya hadisi sayyati walati bil mahdi raddi yace yake yi shine littafin da na fara tsinta a jami'a wato a babban lamarin jami'a ta musulunci na ƙari da littafin nan sosai ya kira shi الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهد ردي akan wanda ya karyata ingantaccen hadisai da suka zo suna magana a kan almahdi wasu akwai suka kora ma matsalar suka ce babu ita kwatkwata kwata hadisan da karya ne wa yanzu billah to sai ya littafi ya tattaro hadisan ya yi dirasa su dirasa irin ta malaman hadisi ba darasa ta son zuciya ba darasa ta ilimi ya tabbatar to ne, shi ma ya biyo duk sahabban nan ɗaya bayan ɗaya da ɗariƙa ta hadisin za ki sami hadisi ɗurguna shi daban-daban wanda harka ce ta masu harka in ka ganta yau a baka hadisi ɗaya a ce ka je kai takarijin sa a yanzu zai ka kai sa'a kana fama in ba ka sai da yi ba amma su da yake aikin su ne irin shi albani duk hadisan sai da suka fi suke masu wannan dirasa don su yi raddin masu ƙaryata wannan matsala ɗin haka nan shi ma wannan mai littafi almahadi muntazam shi ma a cikin littafinsa ya yi wannan bayani din sai a koma a duba sai dai hadisan da aka kawo na almahadi a cikinsu akwai ingantattu akwai hadisai zaɗifai akwai hadisai wanda suke ma wato ainihin kyawawa sannan akwai kuma zaɗifai din. wannan kamar yadda yake abu ne sananne ba matsala ta almahadi kadai ba masa'il da yawa na addini wajen kawo hadisansu ga ingantattu wasu kuma za ka sami zagife wasu ma mawdu'ai an gane da kyau malaman hadisi Allah ya saka musu alkhairi da sun yi wannan bayani wannan wannan abin da muke son wasu fahimta kaga tun daga kan sahabbai an sami sahabi talatin akalla duk sun yi ruwayar hadisin almahadi shin wannan matsala kinan sabuwa ce ko ko tsohuwa ce sahabbai suna damu ko ba su damu ba sai mu tafi ku samu mu dan karanta wannan shi a gurguje shi ma ko kuma ban sani yadda yanayi wannan ko to ina ganin ko mu bacci ta tambaya ko dan mu shiga shiga nan din kila ba zai shiga ba ko eh darasin mu na gaba za mu faɗi wasu sashin ta'alifi da ake wallafe wallafe da ake akan almahadi kuma jihadin sai kusan talatin na sahabbai to za mu ji ko malamai daban-daban da suke rubutu a kan wannan da musamman san matsalar kimata da ta tun daga wancan zamani har zuwa yau wannan ganin sai mu tsaya nan a kira sallah sannan inda ya tambayoyi na cikin lokaci sai a yi abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure daga shedan Allah ya gafarta tambaya da ta shafi karatu da yi da shi da wani yawon mai kwanaki ne ake azumi na da ake kiransu a yawon ne kwanakin farin wata daga sha biyu ne Shaku uku sha hudu ko a'a ana farawa ne daga shaku uku sha hudu sha biyar ko sha uku sha hudu sha biyar su za ka azumta kana da lissafin wata kamar wannan yanzu da muke ci yau mun ce sha nawa sha hudu yanzu kayi kila na shaku hudu sha hudu yau kuma za ka yi sha su ake azumta na'am wani wannan ya ce Allah ana yi jan hankali musamman ga iyayen a dattawa da suke zuwa masallaci za a ga yawan hira a masallaci kuma gira ba ta shafi harkar addini ba hira ce ta mu'amala yau da kullum ne ce yi a lokacin karatu ko a lokacin a cikin masallaci ko a waje to shi dai masallaci kamar yadda lokacin da wanda ya zo al'adamin kawai ya yi fitsari a ciki ya gama wanda ya kira shi da ya abin da ya gama kenan wannan wuri ne ba a yi shi don haka ba sannan kuma sai wadatar da ake a masallaci sallah da tun alƙur'ani da ambatan Allah wannan su ake a masallaci amma ba a hana wasu abubuwa kuma da suke da alaƙa da rayuwar musulmi a yi su a cikin masallaci ba kamar mukaddara za a zauna a mulkin a tattauna ya tarbiyyar yara na unguwa za ta zama yaya zamantakewa za ta kasance ya da na abuwa za a iya mulkin a masallaci dan a tattauna kina a wannan lokaci mukaddara wannan mazaɓin shi ne babu laifi amma shi lokacin karatu lokaci ne da yake shi kuma da irin nashi tsarin shi yasa ma ce su sahabban manzo sallallahu in suna zaune gaban shi kamar sun su zai iya sauka a kansu saboda tsananin ladabi da sauraron abin da ne yake karanta musu idan da aka ce kar daga sautin su gaban mazu sallallahu wannan sun kiyaye wannan magana bayan wafatin manzo wanda suka rayu na tabi'ai suna kiyaye yayin da ake karanta hadisan manzo sallallahu suna musu hukunci kamar yana nan gaba wato kamar yana nan gabansa ana karanta hadisansa suna kaddara wato kamar garinsa ba sa magana a haƙi na ilimi in ba da larura ba musamman mun ɗauka mala'ikun da suke zuwa su sauka majalisin da ake ambatan Allah shine karatu ke shi ambatan Allah ne su aje fikafikansu suna nema ma mahalarta wannan wurin gafara rahama wurin ubangiji da roƙa ma wato Allah ya dade su wannan suna yi ne ga wanda ya cika rukunan zama a majalisar wanda ya zo da niyyar karatu ya ce sauraron karatu ya mai da hankali kan ilimi ne amma da ya zo yana surutu yana nuna kaga sai in ba sa ake shiga da cikin wannan neman gafara da wani iski. sannan kuma za ka iya shawwashe wato da samun na kusa da kai a hankalin hankalinsa saboda mu zama masu ladabi wajen neman ilimi kullum ba shi ne karatun za ka kalla ba har abin da ake karantawa din na ilimi sannan kuma kwakwalwa ta da karaba mace hankali dama dai zuciya ta yi ce tunani ɗaya ne ba zai ba zai yiwu ana karatu kana sanin karatu kuma kana magana ba yasa kowane abu mu rika ba shi lokaci karatun nan gaba ɗaya awa ɗaya ne bai ma cika awa ɗaya to kaga za mu hakura mai da hankalin mu kan karatu insha Allah za mu fa'idanta kuma mu sami lada wanda ake ba masu zuwa makaranta sannan kuma da dabtu da dukkan ladabbar da ake samu na ɗalibin ilimi Allah ya samu dace Allah kuma ya tsare mana gaskiya ta shiga Assalamu alaikum karamakallah ne tambaya ce ko suna da yake da ana ana sanya wa yara a tambayar ita ce shin suna al-musin yana da cikin sunayen Allah kuma baya ciki ba laifi idan an sanya wa yaro musin ne idan eh, lallai suna da ke jingina ma abin nan ana so ya zama asalin sunan lallai na Allah ne subhanahu wataala kamar yaran nan nan da juni wacce an sa mata jabbara to kaga jabbara kaga akwai abu akwai aljabbaru sunan Allah kenan za a iya ce abu jabbar za a ce amatul jabbar amma ka ce jabbar kadai haka kuskure ne wannan saboda haka al-muhsin da suna ga kowa bari sai mu binciko duk da suna Allah akwai littafi da malam bin Tsaimi ya bi bi sunaye wanda suke akwai magana a kansu na Allah ne ko kuwa wani Allah bai wannan musulmin ni dai a zuwa zuwa zan iya amsa ba sai a bari sati mai zuwa insha Allah sai a tuna mun da kuma da wanda yake ne bincike a kai sai na bayani amma dai ana cewa to ina cikin suna Allah da ana kokarin kullum da bincike abin da ba ka da tabbas a kan shi saboda sai mun bincika insha Allah na'am to cikin eh, eh, da da da da da da suna abin shi wani darasi na har abin da yake yi tsari kenan wannan abin da yake amsa kenan kafirci ko ta kanta da waɗansu ƙungiyoyi da wannan kai tsaye waɗannan abin da suke yi waɗannan ƙungiyoyi su ka ko kuma wasu maganganu waɗannan abin bayuwa zuwa da su kawai magana ce ce ai magana kawai ta baki ko rana ce ko wani abu mm. Ya eh, ai karanta cewa duk wata magana da mutum zai a zahirin ta kamici ce ko aikin da zahirin kamici ne sai dai ka faɗa haka aikin nan da kai kamici ko magana nan da kai ta kamici ce amma shi a karan kanshi mu'ayyani ba za ka ce mai kai kabi ba ba za ka yi ta shi ba saboda akwai abin da yake ce a kafin kafirtawa wanda sai sun cika kila ya faɗa abin da bisa jahilci sai da ilimi ko ya faɗa min bisa wata shubha wani rubu da aka samu shi ko duk suna nan abubuwan da kila su suka sa ya to kai kafin ka ce mushi dole sai an kawar da waɗannan to ko an kawar da su ya ci an tabbatar mai kai ba za ka iya yanke ki mai kafin sai a kuma ta musulunci yasa ibn taymiya zai zo yana yana yin munazara da bid'a ya ce maganar da ka faɗi da ni na faɗi da na ka kyauta so da ni na tabbatar kafirci ina da ice kare kafirci ce kuma na san kafircin ci ina da ilimi a kan haka amma ma'ana yana faɗin shi a yanzu da yake faɗi ya san ne ko kuma yana faɗi ne akan wata shubha da aka ɗora shi na fata kana hujja a yanzu gane ga wanda suke haka a matasan nan da suke nan nan kai ka san da aka jahilci suke da shubha da aka tura masu da zo da za ka zo ka ce ce ai shi haka kawai ta shiga ana yi to haka ka tashi ka gane hujjar ce ai ba hujja bace ilimi ka kawo ina a ina hadisi ina magana magabata kan da suke babu magana ka tashi mahaifan wanda kun ka dauke su ko sun shekara ta biyu ɗari bi da farko musulunci hmm? ko kakannin ka ma ko kakannin kakanni musulunci su shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kullum sai mun bari ko ka ga wani abu da aka fare shi bayan shekara dubu ɗaya ma nan in ba annabi ya ce ba a ba ne to balle abin da aka kirkire shi da dace bai bi shekara hamsin da fara ba bai bi shekara ɗari ba ko ɗari biyu ko a ɗari ta ga wannan ba ce wace wannan shi ne duk wani wanda zai wani abu na magana da zahirin ta kafi ce yanzu misali ka je wani ka gan shi akan kabarin wani yana ce mai yana cikin kabar neman kaza yana cikin kabar kaga wannan aikin da yake menene magana da yake yake ci ci, amma za ka ce mai shi a karan kan shi ne Idan gidan abu sama da suka sa ke ka kawo mani kuma baka kawo wata kai kama da mu shi yasa dole abin da ke gaban mu ilmantarwa da karantarwa birni da ƙauye gida da wasu ko mu zabura mai ta karantar da al'umma shi ne kadai Allah shi kama da muka goyi abin da yake cewa kenan goyi karatu da ya an faɗi ya ce kun ta karatu sai ga kamar abin da yake ko yanzu duk wanda za ka ga suka yi wuce ta ce a ta zubar da ne al'umma ina ne ne ilimi ne kusanci to duk wani da za ka gaya ma da za ka shi a nan da ke jiyarwa ba ran nan muka shiga nan ka bi nan waje karamar mu wasu ƙauyuka sai ka ga ƙauye malam an je an yi sani kango an sa tutoci an ɗaga an sa kyallaye an rubuta labbai ka yawon sai ana kiru da ƴan ƙauye da na haka cikin nan san iyayen gidan manzo san waye saboda akwai akwai jami'i ya gama ci da baƙin hijabi da mai ma ce imani amma jahila ce kaga dole sai an tashi kuma yanzu mutumin kawai ka je ka sai nan amma ya haihuwa ka kai mai rago ka ce a sa fatima talauci nan da ake fama da shi ko an zo ka ce mashin a cikin garin nan ka ba shi da na baban nan ka ce bus ka ba shi ka ce kayan da kake so ka mai rage kawai da ya taro a zo da abin hawa a faso jama'a da ɗauka a kawo su yasa ba za ka ga ɗimbin motoci ba yasa ba za ka yi wannan baburan ba gurgu mai shirya da duk yanzu harkokin da a shago garan ka kawo jari ka bayi yasa ba za ka ta gani shaguna yanzu shi yanci da yake yaduwa za ka mamaki yaduwa kamar wata danci ina aka suna da hanyoyin suke tafi ta harka ta abin da ya shafi harka ta tattalin arziki ta zuwa sami yaro yi bai san komai ba a ɗauko shi in ce za a samu din karatun shi a za a buɗe mai shago za a buɗe mai harka waya ina za a buɗe mai wani sai da mami duk an bada kuɗi can da suna ya koyi ƴan labanan ɗin nan 'yan ƙwamurin nan yanzu filin ke abubuwan su dam za ka gani ta makaro shanu amma jikinta sai ka ga akwai akwai namba ta ainihin abin da fice yaran a cikin ta akwai dab dab wajen shirya kwanaki muka lissafa dukkan na suwaye ne waɗannan dafin duk inda ka san za a sami kuɗi su zuba jari suke ta ko ina ya za su yi kasa ya za yanzu nawa ake ta tura suna tafiya su karanto rice yari eh, harkar jarida harkar waye komai su dawo su zama fitina cikin al'umma ko da ganin da ake yawa siriya yana ganin da ake a yama yana ganin labarin duk inda ake bala'i tsakanin musulmi da suwa suke saba wasu to ana nan jahilci ba abin da yake cuta ba abin da ya kamace mu ila karantar da al'umma mu daure irin wannan kankaracin da kike raina nan da za a haska maka sai kuma ka je kima ta haska ma wuka zaman ka a shago ne a kasuwa ne idan mara gaskiya bai kunyar tallata bandashi dan bai sake kike jin kunyar tallata sunna hmm? kai ga mutum a gidan shi bai iya tallata sunna abokan shi da suke zama bai tallata ta a shago bai tallata abokan harkar shi da business to Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai Allah ya